hausa biyu haci ne aka kamo a cikin shirin sana na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta litini masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ni lafiya a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na afirka a yau Bayansa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirye namu wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 6 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan muharram na shekara ta 1443 hijirar kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 787 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan muharram na shekara ta 656 hijirar kamariya Hudako Khan sarkin Mughal ya kwaci iko da birnin Bagdaza farin mulkin sarakunan Abbasiyawa inda ya kashe mutane masu tarin yawa daga sai kuwa har da mu'tasim billah sarkin daular abbasiyawa na ƙarshe wanda su kwashe tsawon shekaru 500 suna mulki a yankunan musulmi hulaku khan ya mame wasu yankuna na ƙasar iran inda ya kashe mutane da dama daga nan kuma ya nosa zuwa cikin ƙasar iraki har zuwa birnin magadaza inda ya kashe sarkin daular abbasiyawan sannan kuma ya kashe dubban ɗaruruwan mutane da cin zarafin ƙananan yara da mata sannan kuma ya kona littattafai na addinin musulunci masu tarin yawa tare da jefa wasu dubban ɗaruruwa na littafai a cikin ƙoramu da nufin batar da su baki ɗaya. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato shirga watan satumba shekara ta 1965 aka fara yaki tsakanin india da pakistan akan batun mallakar yankin kashmir a tsakanin su india ita ce ta fara kaiwa pakistan hari daga cikin yankin kashmir daga nan kuma yaki barke a tsakanin su inda sa kwashe tsawon makonni uku suna gwabza yaki amma da karshe dai tarayyar soviet ta shiga tsakani domin sulhunta su a ranar goma ga watan janairun shekara ta 1966 wakilan gwamnatocin india da pakistan suka hallara a birnin tashkent na kasar uzbekistan tare da halartar firaministan tarayyar soviet inda dukkanin bangarorin guda biyu suka rattaba hannu akan yarjejeniyar sulhu da kuma dakatar da buɗe wuta a tsakanin su kasashen duniya da dama dai sun yi lalemar habin da wannan yarjejeniya ta sulhu wadda aka cimma tsakanin pakistan da kuma india amma duk da haka wannan bai kawo ƙarshen matsalar ƙasashen biyu dangane da batun mallakar yankin kashmir ba domin kuwa har yanzu indiya da pakistan sana shiga ba da tayar da jijiyoyin waya tsakanin su lokaci zuwa lokaci akan mallakar wannan yanki yanzu haka dai an riga raba yankin na kashmir zuwa bangarori biyu bayan da ɗaya bangaren ya koma cikin ikon india ɗaya bangaren kuma yana ƙarƙashin ikon pakistan duk da cewa al'ummar yankin galibinsu mabiya addinin musulunci ne

masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai da na safe agogon najeriya nijer kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. su jagoran jo mulki a kasar gini ya yi alkawalin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa bankin raya ayyukan ci gaba na musulunci ya saka hannun jari mai tsoka a najeriya kasar iraki kuwa ana ɗaukar ƙwararren matakai na tsaro a birnin bagdaza da sauran birane na kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake jagoran juyin mulki da aka yi a kasar gini ya yi alkawalin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa sannan kuma ba za su bita da kulli ga jami'an tsohuwar gwamnati ba kamfanin dalancin labaran aap ya bayar da rahoton cewa a yau litinin jagoran juyin mulki wanda aka yi a kasar gini mamdi dumbayo ya yi alkawalin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda ke da alhakin jagorantar ƙasar na wani lokaci na riƙon kafin mika mulki ga 'yan siyasa sannan kuma ya jaddada cewa ba za a yi farautar jami'an tsohuwar gwamnati ba ya ce za a buɗe shawarwari domin fayyace makomar lamura a ƙasar wanda hakan zai haɗa ɓangarori daban-daban na al'ummar ƙasar ta gini sai da kuma bai yi ƙarin bayani akan yanayin yadda shawarwarin za su kasance ba da kuma abubuwan da za a mayar da hankali a kansu game da ɓangarorin da za su kasance a cikin shawarwarin da kuma tsawon lokaci da gwamnatar kwankwarya za ta ɗauka kafin mika mulki ga farar hula bankin raya ayyuka na ci gaba na musulunci ya saka hannun jari na dala miliyan 25 a najeriya jaridar leadership wadda ake bugawa a tarayyar najeriya din ta bayar da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda bankin musulunci na ja'iz ya bayar ya shaida cewa babban bankin raya ayyukan ci gaba na musulunci ya saka hannun jari na dala miliyan 25 a cikin bankin na ja'iz da ke najeriya Ayman Sinjeni babban darakta na gudanarwa na bankin raya aikin cigaba na musulunci ya bayyana cewa sun saka waɗannan kuɗaɗe ne a Najeriya da nufin ganin an yi amfani da su wajen bunƙasa ƙananan sana'o'i da kuma sauran aika da suka durƙushe ko kuma suka samu koma baya sakamakon ɓullar cutar corona ya ce bankin yana gudanar da ayyukan sani a najeriya bisa yarjejeniyoyi waɗanda aka rataba hannu a kansu tare da gwamnatin tarayyar najeriya da kuma sauran bangarori wanda suke ta'ammali da wannan banki musamman ma bankin jaiz wanda shine bankin musulunci a nigeria tun a cikin shekara ta 2003 ne dai aka kafa bankin jaiz a nigeria wanda ke gudanar da ayyukan sa bisa ka'idoji na shari'ar musulunci waɗanda suka haɗa da rashin yin ta'amuli da riba da kuma kaucewa harkokin kasuwanci wanda suka shafi abubuwa da aka haramta a musulunci kamar kasuwancin giya ko abin da ya kama da haka ta jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran kamfanin dillancin labaran almawazin news ya bayar da rahoton cewa an fara daukar kwararan matakai na tsaro a kasar iraki domin tarukan arba'in waɗanda za a gudanar nan ba da jama'a ba a kasar rahoton ya ce yankin bagdad jami'an tsaro suna sintiri a cikin gari da kuma cikin dazuzzuka domin tabbatar da cewa babu wasu 'yan ta'adda waɗanda za su iya kawo barazana ta tsaro a yayin gudanar da tarukan baya ga kuma sauran yankuna musamman ma a biranen karbala da najab tun bayan kammala tarukan ashura har yanzu jami'an tsaro suna ci gaba da gudanar da ayyukansu da kuma zama cikin shirin kuta kwana daga cikin matakan da ake ɗauka dai, akwai kula da layuka na wutar lantarki da kuma layuka na bututun gas kamar yadda kuma ake sanya ido a kan dukkanin kai komo na jama'a sannan kuma an kafa kamarori masu ɗaukar hotunan bidiyo a dukkanin yankuna da kuma tituna na manyan birane musamman ma biranen karbala da najab hukumar wasannin kwallon kafa ta duniya wato fifa da kuma hukumar wasannin kwallon kafa ta nahiyar afirka sun sanar da ɗage wasan neman cancantar shiga gasar cin kofi na duniya wanda ya kunshi gini da kuma morocco hukuncin ɗage wannan wasa dai ya biyo bayan jin mulkin da sojoji suka yi ne a ranar lahadin ta gabata a ƙasar ta gini wadda take yammacin nahiyar afirka da kuma rahoton tsare shugaban ƙasar alfa kunde cikin sanarwar da kafta fitar ta ce ta ɗauki matakin ne don tabbatar da tsaro da kuma amincin dukkanin 'yan wasa da kuma kare dukkanin jami'an wasan akan haka aka ɗage wannan wasa har zuwa wani lokaci kafin sanin lokacin da za a sanya wanda ya dace da gudanar da wasan wannan da yana zuwa ne a duk lokacin da oske kallon matakin a matsayin wani abu wanda ka iya kawo cikas ga harkokin wasanni a kasar gini musamman ma yadda har yanzu ba a san makoman lamura a kasar ba to jama'a masaurari ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar domin yin bita akan su da kuma jin mahangar masana akan da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. Shirin namu ne daidai da Allah zai dubi ne akan zaman sauraron shari'ar Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara wanda gwamnatin jihar kano ta shigar da kara a kansa kan cewa ya yi kalaman batunci ga ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka zargin da malamin ya musunta kuma ya ce ba shi da ma tushe balanta na asali ko makama inda ya ce sabanin tuhumar da ake yi masa yana rusa maganganu ne na batunci da aka yi akan ma'aiki da suke rubuce a cikin littafai a cikin shirin namu na yau da dar allah za mu je martani ne wanda lauyin shak abdul nasir kabara suka mayar dangane da yadda zaman kotun ya kaya musamman ma abin da ya cika kafafen yada labarai na umarnin da kotun ta yi na yi masa gwajin kwakwalwa da sauran bayanai da suka shafi zaman sauran shari'ar sai a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. To kamar dai da na ambata cewa shirin zai je martanin tawagar lauyin Shak Abdul Jabbar Nasir Kabara ne akan yadda zaman sauraron sa. ya kasance a ranar biyu ga wannan wata na satumba na shekara ta 2021 kuma za mu kawo bayanin da babban lauya mai jagorantar tawagar lauyin shaka abdul jabbar nasir kabar ne ya yi wato barista sale bakaro a san hausa da kafar yada labarai ta kibla fm inda da farko aka fara tambayar sa akan abin da ya faru a zaman sauraron shari'ar sai ya ce Wato abinda ya faru dama a zama na ƙarshe wanda kotu ta yi a baya alkali bayan ya saurari suka da mulan shakar jabar muka yi akan abubuwa guda uku na farko izini wato fiye da attorney general ya bayar wasu senior advocates of nigeria mutum hudu sannan mun yi suka akan wato a ko kuma halartar su kansu wadda za su iya zuwa gaban karamar kotu kamar ita kofar shara ko ta kofar kudu sannan kuma mun yi suka akan abin da suke kokarin yi na kokarin canza da'awa abin da suka kawo na tuhuma ko zargi na farko to ranar 16 ga watan julai to su zan su yi kokarin cewa za su janye wancan su canza ta da wani abin da ake kira charges abin da ya kamata alkali ya yi shine zai yi kwarya kwaryan hukunci wato abin da ake kira ruling ba wai hukunci na karshe ba a zaman baya kamar yadda na ce ya daga zai yi kwarya-kwarar hukunci ne ba a kan suka guda uku da muka yi ba sai dai a kan abin da su san wato senior advocate suka kawo cewa muna da damar yin suka amma mun zo kafin lokaci wato ba lokacin ne kamata mu suka ba ya kamata a ce mu jira sai sun karanta sabon cajin su sannan muna da suka ce mu kowa ya kawo ra'ayinsa muka ce a ai maganan cewa ko an riga an gurfanar da shi ko caji ko menene an riga an yi tun july 16 saboda haka yanzu a matsayin da ake in ma abin da suke faɗa kenan to muna da dama daidai ne mu suka wani lokaci sannan kuma abu na biyu ma tun da muna suka ne a kan ainihin tsayuwarsu a gaban kotun ita kanta da kuma maganar canza da wanda suke son su yin da kuma ita kanta siyar inda atom general ya bada suka ne a kan abin da ke kira competence nau'in nan abubuwa ɗin abin da hankali zai kama shine sai kotu ta ɗauki matsayi ta tantance cewa eh wato halartar su kotun ya halarta za su iya bisa doka sannan canza jawabin karan a dole sai kotu ta yi determining wannan ne kafin ma a zo ga maganin cewa to ku zo gaban kotu saboda in ka riga ka bar su kace to ku zo ku karanta charges din sabo ka riga ka yi hukunci kenan to alkalin da ya zo maimakon ya yi ya ɗauki matsayi a kan cewa sukan da muka yi akan abubuwa guda uku nan yana bisa ƙa'ida ko ba bisa ƙa'ida ya ce shi a wajensa kawai ba dama mu yi wannan suka ɗin dole sai an karanta wannan sabon caji abin da ya ba mu mamaki da watakila ma tsoro sai ma ya tafi ga baki ɗaya ya ma yi maganganu akan maganar canza da'awa da kuma maganar ita siyat ɗin cewa attorney general yana da dama ya ba su wannan izini dokar da ya dogara a kai ya yi daidai haka kuma maganar canza da awa shi a ra'ayinsa yana ganin cewa malamai sun tafi akan cewa eh za a iya canza da awa a ƙa'idar shari'ar musulunci abin da ya kamata su gane a nan shine su fa FAN din nan ba su ma mai da martani a kan soke-soken da muka yi wa nan guda uku ba. Abinda kawai shi shugabansu ya tashi ya magana a kai shine mun yi riga malam masallaci na kawo su kaɗin a wannan lokacin da muka kawo. Saboda su ba su ba da ansa ba. Alkali baya yin hukunci dole sai ya ji bangare guda biyu. Mu mun riga mun yi jawabi ka so ba su yi ba. To ina ne ya samo nasa dalilan har da ya zo ya soke duk matsayin mu ya ce suna ana da dama a canza da'awa a SAN za su yi tsayawa a karamar kotu wane ne ya ba shi hujjojin a ka'ida ba alkali ba zai samu dalilai da kuma bayanai wanda za su kalubalanci abokin maganar lauya dole da sai ya ba su sun bada ansa ne amma kaga kenan ya zama to kamar cewa shi ne mai ansa karin kuma shi ne hukunci to sai muka ce musu to shi Kenan, da muka tashi muka ce to mun ji matsayin da kotu ɗauka amma a bisa ka'idan shari'a section 277 wato 277 na Nigerian Constitution da kuma shi kansu wato section 6 na shari'a court law 2000 na Kano state ya ba da dama hakkin ɗaukaka ƙara akan kowane matsayi da alkali ya ɗauka ma wanda da yake jin hukuncin bai masa ba sai muka to shikenan yanzu muna da right muna da dama mu ɗaukaka ƙara akan wannan ƙwarya-ƙwarya hukunci da ya saboda muna gani gabaki ɗaya saba doka ya karya wato hakkin ɗan adam na hakkin sauraro ma na shi kansa wanda ake kara a gaban kotu sai alkali sai ce to ya ji ya yadda cewa muna da daman afil a kan abubuwan da ya yi na maganar karanta kara yanzu tsayawan sayan da maganar fiyat amma shi yanzu ba zai tsaya ba dole a karanta wannan sabon caji ɗin wannan right of appeal da muke da shi na akalla kwana goma sha biyar tunda kwarekwarar hukunci ce sai ya ce ba zai ba mu wannan kwana goma sha biyar din a gwada abin da ya yi na maganar cewa a karanta sabon caji ba shi yanzu dole ne a karanta sabon caji a gaban kotu wannan kotun sa ce kuma wannan shine fahimtar sa kuma ya riga ya yi hukunci sai muka tashi muka ce masa amma ba daidai ba ne a ka'idan doka hankali ma ba zai kama ba da kai abin da mu ba mu yadda ba kuma akwai kotuna biyu uku a saman ka ba yadda za a yi kuma ka tursa samu ko ka tursa mai amsa kara cewa yanzu dole a karanta rubuta masa sabon caji sai ce shi ya yi rulin saboda haka mu zauna dole a karanta sabon caji sai muka ce to muka gaya masa strictly to muka ce masa gaskiya ko an karanta sabon caji wanda muke wakilta shi Aljubar ba zai ansa ba abin ya suka kawo hayaniya har aka fara hayaniya a kotu mutane suna hayaniya sai dai aka samu aka yi shiru sai muka yi shiru muka zauna muka ce to shikenan ne abin da zai amma dai wannan shine position din ba zai ansa cajin ba aka karanta masa caji tuhuma tuhume tuhume guda hudu cewa ya yi kazafi ya ci mutunci manzo abubuwan da suka tsara a sabon canji din sai shiru kamar yadda muka faɗa ko sai bai ansa ba to dangane da batun da ake na cewa alkali ya bayar da umarnin yi wa shak abdul nasir kabara gwajin kwakwalwa da kuma duba kunnuwansa ko yana jin magana ko kurma ne an tambayi barista bakaro akan hakikanin abin da ya faru akan wannan batu gare abin da ya ce a bayan an karanta caji akwai bayanin da shi san shugaban su na san din ya tashi ya yi cewa tun da abdul ya yi shiru bai ansa cajin ba da ce ya fahimta ba kuma bai ce ya aikata ko bai aikata ba wai a je asibitin da ake duba kwakwalwar mutum ko iya da lafiya da kuma asibitin da ake duba kunnen mutum ko yana jin magana ko baya ji saboda a tantance eh, cewa wai yana da ma hankali tukunna sannan kuma yana jin magana ko baya ji wannan mu a wajen mu kamar cin mutum hukunci ne saboda na farko wannan ban da aka su gaban kotu ranar 16 ga watan Julai da daddare ka kawo shi aka kunna fitila aka karanta wancan FIR na farko ka tambaye shi ya ce maka bai aikata ba ya fahimci duk abin da suka faɗa kuma bai aikata ba ya fito yi magana ce duk abin da ake zargin sa da shi wannan ba magana ne. sannan kuma duk wanda ya san Sheikh Abdul Jabbar malami ne eh, an san shi an san iyayensa an san background ɗinsa an san mutuncin da gidan suke da shi kuma an san institutions daban-daban makarantu daban-daban inda ya je karatu sannan wani ya tashi ce wani wai a je a duba kwakwalwansa a can ko dawa na ko ne asibitin Murtala a je a duba kunnensa wal sai alkali ya mu cewa to ga roƙon da yaso ne ke ya yi roƙo bisa wani sashe na shari'a court uh, criminal justice abin nan administration na Kano State me za mu ce sai muka tashi muka ce a mu ba mu da wani abin da za mu ce <laughs> wannan ba ma ishu bane wanda suke ma wani hankali zai kama har mu ba da wani ansa duk abin da kotun nan ta ga dama kawai ta zo ta yi ba mu da wani abin da za mu faɗa abu na karshe abin da ya ba da mutane mamaki mu ma kuma ya ba mu mamaki shine alƙalin sai ce to daga yanzu ma sati biyu ne za a dinga zama a shari'an nan idan mun ga dama mu je mu yi appeal ko mun yi appeal ko mu yi appeal ba shi ba zai tsaya a shari'ansa ba kuma sati biyu zai rinka yi to kaga wannan wani abu ne wanda suke dole mutum dole eh, mu sha jinin jiki mun ji tsoro gaskiya saboda wato kenan kamar ya zo da wani sabon tsari ne dukkan shari'a duk abin da zaka yi a shari'a komin kyansa idan daga ƙarshe kotu sama ta zo ta ce ai kotu ke kotun ƙasa ba ki da hurumi kaga kawo har da kanka a banza kawo hal da mai kara a banza kawo hal da lauyoyi a banza kawo hmm. hal da dukan al'umma a banza saboda ishu na ne shine shine wani abu shine bedrock shine foundation duk kotun da baka da hurumi akan abu idan ta aikata shi wahalarwa ce kawai ta banza kotun sama ta zo za ta rushe ne ga baki da duk abin da ka yi mu cewa muke a tsaya a bi shari'an nan yanda ka'idan shari'a din ya ce mu client din mu na hannu mu kwantar masa da hankali mun ce masa kotu ce a bi abubuwa da su tsari a hankali a abin da ya dace mu abin da muke so a yi kenan alamu sun fara nuna cewa ba wani garanti cewa za mu samu adalci a gaban wannan kotu amma mun gaya masa open to sai muka kace masa za mu ɗaukaka ƙara ba mu yadda ba duk abin da ya duka ya san a doka kuma ya ci mutuncin client ɗinmu ya karya masa sa na ɗan adam. To akan tambayar da aka yi wa barisa Salabu Karo akan matsayin yin shiru ga wanda aka shigar da kara a kansa a gaban kotu bayan an karanta masa tuhuma ko menene matsayin hakan a doka sai ya ce in an kawo ka kotu karon farko da aka karanta maka sai ka ce sai kai shiru kai baka ce ka fahimta ba kai baka ce baka yi ba kai baka ce a ƙarya ba ne duk baka yi koyi ba sai kai shiru a duka ko baka ce ka yadda ba to provision din ACJL wato kundin tsarin tafiya da laifuffuka da shari'unsu na jihar Kano ya ba da daman cewa a yanayi irin wannan alkali yana da dama ya ba da umarni wa asibiti wacce take ta kware a bincika an yi wannan lafiyar ta kalau yana ma jin magana ko baya ji wannan idan ya zama to kana da tabbas alkali yana da tabbas ya san cewa wato bai taba ganin mutumin nan ba bai san shi ba bai taba jin wani sa ba to kaga wata kila abin da dokan yake hasashe shine ta yiwu an kawo wani mutum wanda ba shi da hankali ko baya jin magana a gaban kotu don haka sai kotu ta bada umarni a ji a yi wannan bincike to abin da muke cewa shine a kes ɗin abdul jabbar bai kamata a yi amfani da wannan doka ba saboda mai saboda na farko mutum ne an kawo shi gabanka mm. an kawo shi karon farko ran shashi daga watan julai ka masa tambayoyi ka ji abin da suka faɗa kawai ya ce ya fahimta ka aikata bai aikata ba ko kuna da abin nan shaidu eh muna da shaidu za mu kawo shaidu mu a zama na gaba ka yadda su kawo shaidu eh su je su kawo shaidu an yi wannan da shi ko mutum ne nan mutum ne an san shi mutum ne ne wa'azi ka fa kana jifansa da wannan kamar wani kamar wani wato implied kamar kana alleged wani allegation ko kana implied cewa ba shi da hankali ko ba da lafiya ne kuma sun san abin da ya sa yayi shirin nan na riga na tashi na ce ma kotu kafin ma a karanta jaji cewa ba zai ansa ba hmm. don kotun ba ta da hurumin yin wannan abun a lokacin mun ga mun gaya masa ya san dalilin da yasa yayi yi shiru saboda haka ba daidai ba ne wannan magana cewa ko a ji bincike lafiyan kwakwalwansa ko yana jin magana ko baya ji wannan wani abu ne wanda muka ɗauka kawai kamar wani kaskantarwa ne da wulakantarwa gaskiya To dangane da matsayin lauyin shaka Abdul Jabbar akan gwajin da alkali ya buƙaci a yi masa ga abin da barista bakarau ke cewa. mu abin da muka ce shine tunda kotu ta bada umarni ko mun ce ba ruwan abin da kotu gada ma ta yi ba za mu iya rezistin ko a zo kama shi ya dambe da mutum ko a duk wannan ba zai faru ba Abinda da muka tabbatar wa shi in charge na correctional center na kano state ah, na kurmawa prison shine duk lokacin da suka zo ya Allah a nan cikin prison din za su yi mishi gwaje-gwajen ko kuma ana bukatan a tafi da shi asibiti ne a je a yi dole akalla biyu daga cikin tim din lauyoyin shi Sheikh Abdul Jabbar dole ya zamanto muna wurin ba za mu ba su kawai firin je su rubuta firin su ga dama ko je su masa wani tambayan rashin hankali ko wani abu ba wani escorting wanda a cikin firin za a yi za mu je in kuma asibitin ne za a je duka will be shi in charge zai faɗa mana cewa to ga abin da su asibitin suka kawo masa na wasiƙa bisa umarnin da kotu ta yi so za mu yi escorting ɗinsa mu je mu ga me ne suke so su yi dai amma mun san cewa wannan wani abu na da sun da bashi da wani tushe ba dalili sun san dalilin da yasa bai ansa tuhuman da ake masa ba a tambayar da aka yi wa baristan akan shirin lauyan shaka abdul jabbar nasir kabara ɗaukar ƙara kuwa ga abin da barista bakaru ya ce Eh, idan kotu ta yi abin da ke kira interlocutory ruling ko kwalekwalen hukunci dama ka'ida din shine kana da kwana goma sha biyar ah, wadda shi ke an baka dama ka yi nazarin abin da ita wannan kotu ta yi in bai maka ba cikin wannan kwana goma sha biyar suka shigar da ɗaukaka karanka a ita high court wato babban kotu na jihar kano to yanzu mun faɗa masa mun ce masa ya bada umarni cewa registry wato su masu cikin record magatakardan kotun ya gaggauta rubuta mana kwafin shari'a na duk abin da ya faru tun daga farko muna son record na kwafin shari'a a sa stamp a yi certifying a bamu shine za mu nazarta idan mun ƙara duba maganganun da ya yi da matsayin da ya ɗauka daga cikin za mu cire dalilanmu na ɗaukaka ƙara. In Allah ya mana alkawarin cewa ranar Monday mun riga mun biya kuɗi na maganan ba da shari'a za mu karɓi kwafin shari'a kuma in Allah da ba zai wuce talata zuwa laraba ba za mu shigar da appeal ɗin a nan High Court na na Kano State saboda su duba su ga abin da muke ƙorafi a kai kuma su ɗauki matsayi. to jama'a mu saurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole nan zamu ja lizamin shirin wanda muka saurari karin bayani a cikin sa daga bakin barsa sale bakaro shugaban tawagar lauyi masu kare shak abdul nasir kabara a hirar ta hada da kafar yada labarai ta kibla fm sai a saduwa ta gaba da da allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokaci a madadin kwa da kwanakin ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karama ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar a gaskiya ina so in yi bayani akan gwamnatin kasa ta ta jamhuriyar nijar musamman ma gwamnati ta jihar da magaram akan takura ma da 'yan sanda suke ma matasa saboda matasa karshen sana'a su dai a da magarin ita ce a da ta sagu sai ta kasi moto kabu kabu to amma gaskiya ya kasance yan sanda suna musu cin zarafi suna musu walakanci in suka kama su su je su ringa walakanta su suna sa su sun lura kamar sun kashe mutum alhali akan sana'a ne suka kama su suna musu walakanci alhali kuma Allah ya hore ma ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar arzikin ƙasa na man fetur amma gwamnati ba su aiki ba akan wannan sana'a ta kabu kabu da adai da sau da suke yi kuma jami'an tsaro na da magaram suke cin zarafin matasa ya kamata gwamnatin jihar da magarin ta gaggauta ma jami'an 'yan sanda kashe akan abin da suke ma matasa mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya daga unguwar karmari ta birnin da magarin a jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran suna na lawa alhaji abbali wanda ke zamani a agadis jamhuriyar niger muna godiya da damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayukanmu akan al'amuran da ke faruwa a sassan duniya allah ya saka da alkhairi ra'ayina na yau akan kwambar da ake yi daga agadis zuwa durku wannan kwamba tana bukata a dibata saboda tare-tare ya yi yawa bisa hanyar motocin kaya ba su tsira ba sannan mutane ma 'yan alloda zuwa durku ba su tsira ba wanda ke zuwa jadon ma ba su tsira ba gaskiya ya kamata jami'an tsaro su diba kwamban nan yadda ake yin ta saboda tare taren ya yawa idan za ka fito daga jadowa dole sai ka riko wani abu cikin aljihun kawai kuɗin hanya idan bari sun tare kuka ba su in ba haka ba baka da komi a aljihun ka to za ka sha duka to saboda haka yana da kyau a kula a taimaka ma jama'a da tsaro ingantacce bisa wannan hanya. Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa mai magana ta siyo unguwatu da magaram a jamhuriyar Nijar. Dangantar da dama da kuke mu muke tofa albarkacin bakin mu fusa kan abubuwan da suke ci mana tuwa a kwarya A yau na shigo shirin ne domin in wa dukkanin ma'aikatan ku fata na alkhairi daga tasirin unguwar tudu da magaran a jamhuriyar Nijar. Sunana Abdurrahman wanda aka sani da abdu Kibiya na kiraye ku nan daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar to ina so a bani dama zan kawo tsokaci na ga matasan nan da aka yi wa shari'a a ƙasa ta jamhuriyar Nijar wanda suka yi sata jarabawa. to gaskiya haka ake so shi dama in gaskiya za a bi malam bahaushe ya ce a ba gawa kashi don mai rai ji tsoro gaskiya hakika haka ya yi daidai in za a tsaye da adalci a yi gaskiya a duk wanda ya taka doka doka ta taka shi to amma kash gaskiya duk yawanci a ƙasa ta jamhuriyar Nijar musamman ma ƙasashen mu na Afirka abinda ake yi gaskiya a komi akan talaka ne yake karewa saboda akwai manyan barayi wanda kowa ya san su wanda su an kyale su an yi kunnan uwar an kyale su suna abin da suka ga dama amma ba komi ubangiji Allah yana nan mai magana Abdulrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamar ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyoci Hausa murin masu saurari a gaskiya muna jin daɗin da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin baki mutuni a yau shine eh, abinda zan tofa albarkacin bakina kan ma'aikata ta man fetur ta ba da kaso ta ba da magaram ta ba difa to sai mu yi fata wannan kaso da ta ba da eh, Allah ka sa shugabannin da wakilai abubuwan da suka rataya a kansu kenan talaka ya san an ba da wannan kasar menene ya kamata a talaka a sayi abinci a sai da matalaka da araha a ce wannan a kudin matatan man fetur ne kasan da aka ba da magaran da jihar difa ya kamata a ce an ba wanda za su yi adalci kudaden nan a hannunsu a san da cewar matatan man fetur ta ba da nata kaso mai magana abdulaziz prezi daga da magaran a jamhuriyar Niger a tashi layya biyu ya ci Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai face daga nan zandar. To zan yi dan tsokaci game da shugabanninmu a kan korona dinnan da ake ta yayatawa. To ku shugabanninmu bai kamata ba mutum yana aikin gwamnati yana ƙasa da ku dan allah dan annabi ni ma kai na faɗin duniya ma gaba ɗaya bai kamata ba a tilasa ma mutum sai yayi wannan allura din in bai yi ba ya bar aikin shi mutum yana aikin gwamnati a ce dole sai ya yi allura wannan in bai yi ba za a iya ɗaukan wani hukunci wani mataki a kan shi me yasa ba kwa yin aikan aikin allah sai dai akan aikin bature kurin mai ra'ayin alluran nan ya je a mushi wanda bai ra'ayi ya yi aikin shi kawai ba wani ya an tsaya an yi wani tsangwame shi an ce an ɗauki mataki a kan shi ba wannan wata hanya ce aka samu don a cutar da jama'a to na kuna agwa mai faci daga nan zandar ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu wacce daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da warhaka. barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Rastan ko kuma kisoshin Salihan Bayi na ayatullah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro kissar mu ta yau ci gaba ne daga kissoshin bani isra'ila da muke kawo muku idan kuna tare da mu a jiya mun tsaya inda allah ta'ala yake maganan karuna da kuma da yake fita cikin al'ummar bani isra'ila yana alfahari da dukiyar da allah ya bashi cikin kawarsa kamar yadda ya zo cikin wannan ayar da allah yake cewa sai ya fita akan mutanensa a cikin adonsa wa'anda suke nufin rayuwar duniya suka ce ina dai muna da kwatankwacin abin da aka baiwa karuna lalle shi hakika ma'abucin rabo babba ne cikin suratul kasas aya ta 79 karuna kamar yadda muka bayyana yakan fito cikin bani isra'ila yana alfahari da dukiyar da allah ya bashi don haka a wasu lokutan yakan baje kolin dukiyar da ya tara ya shiga cikin gari yana gewayawa akwai maganganu da dama dangane da abubuwan da yake yi a irin wa'annan lokutan wasu malaman tarihi sun bayyana cewa akwai lokacin da ya fita cikin jama'a da jajayen dawaki dubu hudu masu tsada wanda aka rufe su da ababen kawa na zinari da azurfa da kayayyaki na alfahari kowane ɗaya daga cikin dawakin wani daga cikin mai masa hidima yana haye a kansa a cikin irin wannan halin ne ya shiga cikin bani isra'ila inda hakan ya yi tasiri a zukatan wasu daga cikin masu raunin imani har ya kai ga suna kwaɗayin suma allah ya ba su irin abin da ya ba wa karuna na dukiya wasu malaman tarihi sun bayyana adadin jajayen dawakin da ya fito da su a wancan fitar ta nuna yawansu ya kai dubu bakwai ala'ayi halin da ya koda na labarai ba gaskiya ba ne amma dai abin da ya tabbata shine karuna ya tara dukiya mai yawa dangane da wannan alkur'ani mai girma yana cewa kuma wanda aka baiwa ilimi suka ce kai tonku sakamakon allah ne mafi alheri ga wanda ya yi tunani kuma ya aikata aikin kwarai kuma babu wanda ake hadawa da ita face mai haƙuri cikin suratul ƙasas aya ta tamanin wannan ayar ma tana nuna mana cewa a daidai lokacin da wasu suke gurin su sami dukiya irin na karuna ko da na ɗan wani lokaci ne kuma su ne suka fi yawa amma wasu malaman kuma wa'anda allah ya sanar da su ilimin addini ya sanar da su ƙarshen al'amura suna faɗawa mutane kaitonku ladar allah a ranar kiyama ta fi wannan ga muminai babu mai samun wancan ladar ta lahira sai masu haƙuri a cikin rayuwarsu ta duniya amma ina mafi yawa mutane ba sa fahimtar hakan sun ci gaba da ɗaukaka al'amarin ƙaruna da irin ɗaukakar da ya samu saboda dukiyar da ya tara wata rana annabi musa salam ya faɗa wa ƙaruna ya ce masa an ce in karɓi zakka a hannunka don raba mabukata cikin bani isra'ila sai karuna ya ki haka ya ce annabi musa yana son ya kwace dukiyarsa ne ya ba wa fakirai sai ya fita cikin bani isra'ila yana faɗa masu kan cewa annabi musa salam yana son cin dukiyarsa ne ya zo muku da sallah ya zo muku da hasa da zumunci da sauransu duk kun yaƙuri kun ɗauka to gashi ya zo muku da zakka kuma don yana son ya ci dukiyarku sai ya ce yana da wata shawara sai suka ce masa menene shawaran sai ya ce ku aika zuwa ga wata karuwa cikin matan bani isra'ila ku ce mata ce mata ta jefi annabi musa salam da zina da ita sai mu bata a wani bangare na dukiya sai sukan hakan kuma ta yadda sai wata rana karuna ya zo wajen annabi musa salam ya ce masa ka tara bani isra'ila ka faɗa musu abin da ubangijinka ya aike ka da su sai ya ce ba laifi ya tara su ya faɗa musu cewa allah ya ce ku bauta masa shi kaɗai ku yi sallah ku ba da zakka kuma kada ku yi kaza kada ku yi kaza har zuwa inda yake cewa idan mai aure ya yi zina a jefe shi sai ƙaruna da mutanensa suka ce hatta kai ya annabi musa sai ya ce hatta ni sai suka ce amma ka yi zina sai ya ce ni sai suka aika zuwa ga karon da suka yi jinga da ita a lokacin da ta zo sai annabi musa salam ya haɗa ta da allah da ta faɗi gaskiya sai kawai ta bayyana gaskiyan ta faɗa a gaban kowa kan cewa sun yi jinga da karuna da ita kan ta jefa annabi musa salam da kazafin zina amma sai ta ce ni na shaida kai ka kubuta daga abin da suke son in faɗa kuma na shaida kai manzon allah ne da haka kuma annabi musa salam ya faɗi yana sujada yana gode wa allah ma sauraro a nan zamu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma wata fito idan lakai kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To kuma ga mana muna ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya. tare da yin bita a kansu da kuma yin fashin baki a cikin shirinmu na yau da da Allah za mu kammala bayanan da muka riga muka fara ne tun a makon da ya gabata dangane da sabbin abubuwa da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suka kawo ga garimin canji da sauyin akalan lamura ta fuskar tsaro da kuma siyasa inda muka yi bayani ta fuskoki daban-daban dangane da batun yunkurin iran na wadata ƙasar labanan da man fetur da dangoginsa inda za mu kammala bayanin namu da muka fara akan hakan a cikin shirin namu na yau da dar Allah sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. idan masu saurare suna biye da mu a cikin bayanin da muka yi akan yankurin da kasar iran da kuma kungiyar hezbollah suke yi na ganin sun wadata kasar labanan da man fetur da dangoginsa mun yi kokarin dora bayanin namu ne akan mahanga ta masana a bangaren siyasa da kuma tsaro akan lamura da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman kamar da yadda yake a mafi yawan lokuta yankin gabas ta tsakiya dai abubuwa da dama da suke faruwa a mafi yawan lokuta a wannan yanki ba su rasa nasaba ne da siyasar kasashen ƙetare waɗanda suke da gagarumin tasiri akan siyasar duniya da kuma siyasar ƙasashe da dama a yankin na gabas ta tsakiya musamman ma dai amurka wadda takan saka karan tsada a kan ƙasashe waɗanda suke yin turjiya da ƙin miƙa wuya ga manufofin siyasar ta a yankin tare da ɗaukar dukkanin matakai na ganin cewa ta karya irin waɗannan ƙasashe wanda kuma ƙasar labanan a halin yanzu tana ɗaya daga cikin ƙasashen da amurka da ƙasashen turai suka saka a gaba domin kada tasirin ƙungiyar hezbollah a ƙasar wadda take kawo cikas ga manufofin siyasar amurka da na ƙasashen turai da ma na isra'ila a cikin kasar da ma wasu daga cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya da kungiyar ta hezbollah tana daga cikin bangarori waɗanda suka ta gagarin marawa a ƙasar syria wajen hana amurka da kasashen turai da ma isra'ila game da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yi wa amurka amshin shata kan bakaken manufofinta a yankin da kuma wargaza kasashe irin su syria baya ga haka kuma kungiyar ta hezbollah da kasar labanan ita ce babban kashin baya na kungiyoyin falasdinawa 'yan gwagwarmaya waɗanda suke kawo cikas ga shirin isra'ila na mamaye falasdino musamman ma yankin zirin gaza da dai sauran abubuwa da dama waɗanda suka sanya amurka da isra'ila da ƙawayensu gami da 'yan koransu suka ɗauki irin waɗannan matakai na ganin cewa sun takura wa ƙungiyar inda a baya suka rika saka ƙungiyar a cikin jerin sunayen ƙungiyoyi da suke kira na 'yan ta'adda bayan ganin cewa hakan ba zai nasara ba a halin yanzu sun sako kasar labanan a gaba da nufin karya tattalin arzikin kasar da kuma saka al'ummar kasar a cikin matsanancin hali duk da nufin ganin cewa sun tara ma kungiyar ta hezbollah makiya domin ganin bayanta sakamakon irin waɗannan matakan da amurka take ɗauka da ƙasashen turawa akan ƙasar labanan ƙasar ta shiga cikin wani matsanancin hali na rashin makamashi wanda ya yi mummunan tasiri a bangarori daban-daban na rayuwar al'ummar kasar akan haka ne ma a jawabin da said hassan nasrullah babban sakataren kungiyar hezbollah ya gabatar a ranar goma ga wannan wata na muharram wato ranar ashura ya sanar da cewa kungiyar hezbollah za ta shigo da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga kasar iran zuwa kasar labanan inda ya bayyana cewa ganin irin mawuyacin halin da kasar labanan ta shiga da kuma al'ummarta da kuma kasa yin komi daga bangarori daban-daban na kasar ta labanan daga ci har da manyan kasashe da suke kawance da wasu bangarori na siyasa a kasar ta labanan wannan ya sa alatilas kungiyar hezbollah ta ɗauki mataki na rage kaifin matsala musamman ta rashin makamashi a cikin kasar ta labanan wanda hakan ya sa kungiyar hezbollah ta buƙaci kasar iran da ta turo man fetur da dangoginsa zuwa kasar ta labanan wanda za a yi amfani da shi wajen magance matsaloli daban-daban daga ciki har da samar da wutar lantarki da kuma yin amfani da shi a asibitoci da sauran wurare da ake da matuƙar bukata musamman ma a ɓangarori na kiwon lafiya kamar da kuma jama'a suke da matuƙar bukatuwa zuwa ga makamashi domin hidimominsu na yau da kullum a cikin jawabin na sayar hassan nasarullah ɓangaren da suka fi ɗaukar hankula dai su ne furucin da ya yi na cewa daga lokacin da jirgin ruwan ya kammala ɗaukar man kuma ya gwar gabar ruwan ƙasar iran daga wannan lokaci wannan katafaren jirgin ruwa yana a matsayin wani bangare ne na ƙasar labanan saboda haka taba wannan jirgi yana matsayin taba ƙasar labanan ne baya ga kuma said hassan nasarallah ya yi gargadi da murya babba ga amurka da kuma isra'ila da cewa a hirɗinsu suka saki suka taɓa wannan jirgi idan kuma suka yi hakan to wannan yana a matsayin jaraba kungiyar hezbollah ne dangane da irin matakin da za ta ɗauka wanda kuma hakan ba zai taɓa haifar musu ɗa mai ido ba bayan kuma da hassan nasarallah ya bayyana cewa bayan jirgin ruwa da yake tafe da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga ƙasar iran akwai wasu manyan jiragen waɗanda za su biyo bayansa wanda su ma matsayinsu a wajen kungiyar hezbollah daidai yake da matsayin katafarin jirgin na farko wanda ya fara kamo hanya tun daga lokacin da sayar hassan nasarullah ya sanar da hakan isra'ila ta fara yin babatu akan cewa a tafau ba za ta taba barin hezbollah da kuma iran su shigo da makamashi a cikin kasar labanan ba domin kuwa yin hakan yana a matsayin babban hadari ga amurka da kuma isra'ila to sai da nata bangaren kasar amurka ta yi shiru dangane da wannan batu ba ta ce uffan a kansa ba sannan kuma a ɗaya bangaren ta gargaɗi isra'ila akan cewa kada ta kuskura ta taɓa wannan jirgi na iran wanda ƙungiyar hezbollah ta karɓo mai daga ƙasar ta iran zuwa ƙasar ta labanan a cikinsa inda amurkan ta shaida wa isra'ila cewa idan ta yi gigin taɓa wannan jirgin to da abin da ya biyo bayan hakan to ita ta ja kanta to a nasu bangaren al'ummar kasar labanan sun yi lale marhabin da wannan mataki da kungiyar hezbollah ta dauka duk kuwa da yunkurin da ake ta yi na kokarin ganin cewa an shiga tsakanin kungiyar ta hezbollah da kuma sauran al'umma wanda ɗaukar matakai na wa ƙasar labanan takunkumai da yanke duk wani taimako da ƙasashen yammacin turai suke baiwa ƙasar ta labanan a ɓangarori daban-daban babbar manufar hakan ita ce matsa lamba akan al'ummar ƙasar labanan da jefa su a cikin mawuyacin hali da kunci ta yadda za su ɗora alhakin hakan akan ƙungiyar hezbollah domin kuwa dukkanin abin da amurka take yi da kuma kasashen yammacin turai suna bayyana cewa matakan matsin lamba da suke dauka akan kasar labanan saboda kungiyar hezbollah ne ba akan al'ummar kasar labanan ba wanda kuma sakamakon hakan baki daya yana karewa ne akan fararen hula na kasar ta labanan malaman ahalus suna a kasar ta labanan su ne farkon waɗanda suka fara fitar da bayanai na yin godiya ga kungiyar hezbollah da kuma kasar iran inda suka bayyana cewa ƙawayen ƙasar labanan da suka hada da ƙasashen turai da na larabawa sun kasa taimakon al'ummar ƙasar ta labanan yayin da ƙasar iran ita ce ta bugi kirji ta kuma aiko da ɗan yaman fetur da dangoginsa domin fitar da al'ummar labanan daga cikin halin da suka shiga sakamakon rashin man fetur da kuma dangoginsa da ake bukata a ƙasar bayan nan kuma bangarori daban-daban na mabiya addinin kirista a ƙasar ta labanan sun fitar da bayanai makamantan hakan kamar yadda durus da sauran bangarori na al'ummar kasar labanan duk sun fitar da bayanai waɗanda suke jinjinawa babban sakataren kungiyar hezbollah sai da hassan nasarullah da kuma gwamnatin kasar iran to sai dai ganin irin wannan karbuwa da sai da hassan nasarullah ya samu da kuma farin jinin da hakan zai iya jawo wa kasar iran a tsakanin al'ummar kasar ta labanan amurka ta yi sauri ta tura jikajiyarta a kasar labanan zuwa fadar shugaban kasar ta labanan da ke birnin beirut domin tattaunawa tare da shi da kuma sauran bangarori na gwamnatin kasar kan irin taimakon da gwamnatin kasar amurka za ta bayar daga nata bangaranta domin ta farfado da mutuncinta ga al'ummar kasar ta labanan da kuma na yankin gabas ta tsakiya daga cikin abin da jakadar amurkan ta shaida wa shugaban kasar labanin michel aun cewa amurka za ta yi amfani da iskar gas na kasar masar za a kai shi kasar jordan da kasar jordan kuma za a shigo da shi ta kasar syria zuwa kasar labanan kamar da kuma ta bayyana cewa za a shigo da wutar lantarki daga kasar jordan ta hanyar kasar syria zuwa cikin kasar ta labanan sannan kuma wasu manyan jiragen ruwa dauke da ɗanyen man fetur da dangoginsa amurka za ta turo zuwa kasar ta labanan domin wadata kasar da makamashi wannan mataki da amurka ta sanar da cewa za ta ɗauka daga bisani ya biyo bayan ganin irin karbuwar da bayanin said hassan nasarullah ya samu ne daga al'ummar kasar ta labanan da kuma ƙoƙarin dishe wannan karbuwa da bayanin nasa ya samu a tsakanin al'ummar kasar a nasu ɓangaren masu sharhi akan harkokin tsaro a isra'ila suna kallon wannan lamuran ta fuskoki daban-daban gaske su akwai masu ganin cewa ƙungiyar hezbollah sakamakon ɗaukar wannan mataki da ta yi ta zubar da mutuncin amurka da kuma isra'ila sannan kuma masanan na isra'ila suna ganin cewa farcin na said hassan nasrullah wanda ya barazana a cikinsa yana nufin cewa a halin yanzu ƙungiyar hezbollah karfinta ba kawai a kan yankunan kudancin ƙasar labanan da ke kan iyaka da falasɗin da isra'ila ta mamaye ba ne a'a a halin yanzu kungiyar hezbollah a shirye take ta gwabza yaƙi da isra'ila da amurka ma a cikin teku sannan kuma martanin da kungiyar hezbollah ta mayar na yin ruwan makamai na roka a kan isra'ila a 'yan makonnin da suka gabata bayan harin da isra'ila ta kai a ƙasar labanan da kuma kasa mayar da martani da isra'ila ta yi hakan ya nuna cewa tabbas isra'ila tana shayin kungiyar ta hezbollah kasa ta buga komai ya ƙara tabbatar da cewa karfin hezbollah zai kara mata karbuwa a labanan da kuma kasashen larabawa da ma kasashen musulmi ta jama'a masu hawar lokacin da muke da shirya da suke dole nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigo kafin wani lokacin abin kowa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. tuda da wannan ne kuma kawo ƙarshen shirin shirin namu yanzu kuma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Jagoran juyin mulki da aka yi a ƙasar Gini ya yi alƙawalin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa sannan kuma ba za su yi bita da kulli ga jami'an tsohuwar gwamnati ba. Kamfanin dalancin labaran AAP ya bayar da rahoton cewa a yau litinin jagoran juyin mulki wanda aka yi a kasar gini mamdi dumbayo ya yi alkawalin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda ke da alhakin jagorantar ƙasar na wani lokaci na rukun kwarya kafin mika mulki ga 'yan siyasa sannan kuma ya jaddada cewa ba za a yi farautar jami'an tsohuwar gwamnati ba ya ce za a buɗe shawarwari domin fayyace makomar lamura a ƙasar wanda hakan zai haɗa ɓangarori daban-daban na al'ummar ƙasar ta gini sai da kuma bai yi ƙarin bayani akan yanayin yadda shawarwarin za su kasance ba da kuma abubuwan da za a mayar da hankali a kansu game da bangaren da za su kasance a cikin shawarwarin da kuma tsawon lokaci da gwamnatar kwankwariya za ta ɗauka kafin mika mulki ga farar hula bankin raya ayyuka na ci gaba na musulunci ya saka hannun jari na dala miliyan 25 a najeriya jaridar leadership wadda ake bugawa a tarayyar najeriya din ta bayar da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda bankin musulunci na ja'iz ya bayar ya shaida cewa babban bankin rayu ayyukan ci gaba na musulunci ya saka hannun jari na dala miliyan 25 a cikin bankin na ja'iz da ke najeriya ayman sinjeni babban darakta na gudanarwa na bankin rayu ayyukan ci gaba na musulunci ya bayyana cewa sun saka waɗannan kuɗaɗe ne a najeriya da nufin ganin an yi amfani da su wajen bunƙasa ƙananan sana'o'i da kuma sauran aika da suka durƙushe ko kuma suka samu koma baya sakamakon ɓullar cutar corona ya ce bankin yana gudanar da ayyukan sani a najeriya bisa yarjejeniyoyi waɗanda aka rattaba hannu a kansu tare da gwamnatin tarayyar najeriya da kuma sauran ɓangarori waɗanda suke ta'ammali da wannan banki musamman ma bankin ja'iz wanda shine bankin musulunci a najeriya tun a cikin shekara ta 2003 ne dai aka kafa bankin jaiz a nigeria wanda ke gudanar da ayyukan sabisa a ka'idoji na shari'a musulunci waɗanda suka hada da rashin yin ta'amuli da riba da kuma kaucewa harkokin kasuwanci wanda suka shafi abubuwa da aka haramta a musulunce kamar kasuwancin giya ko abin da ya kama da haka ta jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran kamfanin dillancin labaran almawazin news ya bayar da rahoton cewa an fara daukar kwararren matakai na tsaro a kasar iraki domin tarukan 40 waɗanda za a gudanar nan ba da jama'a ba a kasar rahoton ya ce yankin bagdad jami'an tsaro suna sintiri a cikin gari da kuma cikin dazuzzuka domin tabbatar da cewa babu wasu 'yan ta'adda waɗanda za su iya kawo barazana ta tsaro a yayin gudanar da tarukan To masu sauraro ina ga da wannan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya.